malama aisha abakar ita ce jami'ar shirin hukumar dfid mai rajin wanzar da adalci ga kowa na justice for all program a shiyar arewa maso yammacin najeriya wani lokacin akwai abubuwan da sukan taso da su amma sukan bi hanyoyin da ba su dace ba to mu muna da su kan turba mu taimaka musu a ayyuka wani lokacin kuma in kuɗi ne muna yin joint activities kamar cmcs nan ai haɗin gwiwa ne da dfid sauran sulhu guda uku to guda biyun mun haɗin gwiwa ne gwamnati ta bada gine-ginen mu kuma muka bada equipment mu muka sassai kayan aiki ku wannan tallafin da kuka shigo ku yi wa bangaren shari'a a jihar kano tsawon yaushe za ku ci gaba za mu kai dubu biyu da goma sha biyar yanzu haka dai majalisar dokoki ta jihar kano na nan tana nazarin wani ƙudurin dokar da za ta yi kwaskwarima ga yadda ake tafiyar da shari'u a kotunan jihar honorable gambo sallau da ke zaman shugaban majalisar ya ce lokaci ya yi da sashen shari'a zai hau sahun adalci a matsayinsa na wanda talakawa bayan allah al'ummar jihar kano kaf suka dogara da shi wajen ganin an musu adalci da su gyara zaman su kuma su hau sirrin adalci ga al'umma to wanda ka gani dogaransa na ƙarshe shine shari'a ko muna son mu yi kira ga ma'aikatar shari'a da ta rinka lura da dubiya wajejen tabbatar da yin hukunci cikin gaggawa gidajen sarkar mu sun cika amma dai waɗanda ake tsarewa 'yan uwanmu ne wasu laifukansu ba su kai sun kawo ba amma sai ka ga mutum ya ɗau tsawon lokaci a tsare ba tare da yin hukuncin ba. mai ma'aikatar shari'a ke yi dangane da wannan batu da baturan dokar na Kano ke yi barista maliki kuliyar umar shine attorney janar kuma kwamishinan shari'ar kano da wannan dokar ma da aka kawo ta ɗaya daga cikin abubuwan da muke kyauta zan za su sassauta yawan cunkoso a gidajen yarin domin tana da al'amura na wato yin sauri a cikin yanke hukunci maimakon a zauna a ita lakaki a ta lakaki kamar da dai kowa shi na ita shari'a tana buƙatar bincike amma dai a yi ƙoƙari duk abin da ya kamata za a yi a yi shi da cikin gaggawa a gama kowa a bashi na taba da aka yi wannan al'amura za su gyaru barista malaki kulle umar kenan a attorney janar kuma kwamishinan shari'a na jihar kano